dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki bagagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafin mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wallafa babban malamin musulunci al-hafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hadar al-asqalani Allah madaukake ya ji kansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin bilal ibn rabah da ke tula kulos unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi a yau wani litinin shine wani na 21 a cikin watan jama'ar akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wana yana daidai da a 23 ga watan 12 shekara ta 2024 girgin miladiya wannan kuma shine darasinmu na 81 daidai kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukakin sake datar da mu faɗan daidai ya kuma mu ikon aiki da daidai a za mu tashi a hadithin anas bin malik radiyallahu ta'ala wanda mun karanta shi a wancan karatu amma muka ce akwai bayanan da ya kamata mu karasa a kansa wanda ba mu gama ba shine hadisi na biyu a cikin kitabul janaiz kitabul janaiz littafin da ke magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi janaiza malam yace wa Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yatamanna yanna ahadu ahaduk ahadukum al-maut li dhurri nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan falyakul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li watawaffani idza kanat alwafatu khayran li muttafaqun alayh wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da Anas ya rawaito yana hani zuwa ga mutum yayi burin mutuwa saboda wata musiba wani bala'i da ya sauka masa la yatamanna yanna ahadukum almauta kada ɗayan ku ya burin mutuwa li dhurrin nazalabi zalabi? saboda wata cuta da ta sauka masa mana ma ya duk abin da zai cutar da shi ba shi rashin lafiya ba a'a abdur ana nufin dukkan wani abin da zai cutar da shi sawa rashin lafiya ne damuwa ce bakin ciki ne talauci ne to saboda dai wata damuwa da ta dame shi kada mutum ya burin mutuwa annabi ya ce fa in kana labudda mutamanniyan in ko ba makawa sai ya yi burin mutuwar to ga abin da zai ce falyakul ya ce allahumma ni allah ka raya ni ma ka na tulhaya hayatu khairan li matukar rayuwar ta kuma alheri wata waffa ni allah ka kashe ni idan na kanatul wafatu khairan li idan mutuwar ce ta fi mun wannan hadifa ne mafi Bukhari da Muslim suka zo a kansa mun tattauna cewa kai ce wannan hadifin yana hana mutum ya burin mutuwa saboda wata damuwa da yake a cikin wannan rayuwar an hana mutum ya burin mutuwa saboda damuwa to amma malamai suna da sabani akan shin ya halarta mutum ya burin mutuwa idan ba damuwa ba ce domin nassin hadisin li na zalabi saboda wata cutuwa da ta sauka masa damuwa ce ta dame shi sai ya burin mutuwa shine abin da aka hana wasu malamai suka tafi akan haramci wasu suka tafi ruhi. to amma sabanin a kan shin idan ba damuwa ba ce ba ba kakanukan rayuwa ba mutum ya halatta ya burin mutuwa a wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan hadisin ya faɗi da durrin na zalabihi saboda wata cuta da sauka masa ne saboda galibin mutane abinda ke sa su roƙi mutuwa galibi yin rayuwa ne da damuwa da ciko ciwo ya tsanani shi ya sa hadifin sai ya ambaci wannan amma hali ne gaba ɗaya na mutum ya burin mutuwa kwata-kwata saka ce saboda ita rayuwar mumini akwai alheri a cikinta in ne mutum mutumin kirki ne a zai yi ta aikin alheri suna karuwa kamar yadda zo a wata riwaya cikin sai bukhari da muslim la yatamanna yanna ahad ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih fa ya zada wa in ma imma musian yi sa'ata yace me wa ya zama idan mutum ya ci gaba da rayuwar me wa ya zama mutumin kirki ne sai ya kara aikin kirki me wa kuma ya zama mutumin banza ne ya tuba kada ya burin mutuwa kenan ta kowane hanya in mutumin kirki ne kada ya burin mutuwa dan zai aikin alherin zai ta karuwa in mutumin banza ne ma kada ya burin mutuwar saboda la'alla ya tuba ya gyara abin da yake yi an gane ko sai ya ce wallakin wal yaqul allahumma ahini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li a ah, wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa a in ba damuwa ba ce ba tsananin rayuwa ba ce ya halatta mutum ya burin mutuwa musamman idan yana tsoron wata fitinarsa za ta fitine shi addininsa idan yana jin tsoron zai fitinu addini suka ce to babu laifi saboda hadisin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'a sai yana cewa wa idza aratta bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayr maftuni wa idha aradta bi ibadika fitnatan idan har zaka kanifi bayinka da wata jarrabawa da zata yi musu addidi zaka jarrabe su faqbidna ilayka to Allah ka karbe ni ilaika zuwa gare ka ghayr maftunina kar in zamo cikin waɗanda aka fitina suka ce wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a idan har fitina za a fitini bayi to shi a karɓe shi kafin fitinar ta zo suka ce to idan mutum yana tsoron fitinuwa addininsa ne suka ce babu laifi suka ce irinsa ne lokacin da na maryamu aka ba ta labarin za ta aihu babu da ta shiga cikin damuwa ba miji afwan za ta aihu babu miji ta ce ya laita ne mitu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya ta ce ina ma a ce na mutu kafin yanzu saboda wata jarrabawa ce fitina ce da yawa za su fitinu a addininsu ma saboda wannan kuma ga shi a sun fitinu sun fitinu har sun ce annabi isa dan Allah ne sun ma ce Allah ne an gane ko saboda mai saboda aihuwar da ta yi ba tare da miji ba suka ce to in tsoron fitina ce babu laifi da mutum ya roƙi mutuwa a suka ce hakanan kuma a wato ta fir'aun mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani da shi sun yi addu'ar mutuwa su ma suka ce rabbana afirka alina sabran wata wafana na, Allah ka kimsa mana haƙuri wa tawaffana musulmi kuma ka kashe mu muna musulmai hakanan suka ce annabi yusuf alaihi salam ita rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqna bis salihin ita tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi sai wannan addu'ar mutanen fir'auna da kuma addu'ar annabi yusuf alaihi salam wasu daga cikin malamai ba sa ganin cewa roƙon mutuwa suke yi a suna roƙon cikawa da imani ne in mutuwar ta zo da yake tawaffani musliman a ma'ana in lokacin mutuwa ta yi Allah ka cika ni kamar da yadda za ka ci Allah ka samu cika da imani in ka ci Allah ya samu cika da imani kana nufin ka cika yanzu ne don da za a ce ka cika da imani to jibara dauke ka yanzu za ka ce a'a ba fa yanzu kake nufi ba ko so da aka yawa daga cikin malamai suna ganin wannan a ba yana nufin cewa a wato suna roƙon mutuwa ba ne da yawa daga cikin magabata sun ɗauki wannan babin wato umumi su suna ganin kwata-kwata ba a roƙon mutuwa ko ma saboda ne ko saboda me suna ganin cewa ba a roƙon mutuwa ya faru a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da wasu daga cikin mutane suka shiga wajen khabbab ibn al-arat sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su gaida shi bai da lafiya saboda tsabar rashin lafiya har an masa lalas sau bakwai an masa lalas bakwai abin nan a kona a gasa ko ka ce a abin nan din a sa abin nan karfe a wuta sai yayi zafi yayi ja abu ana ɗoɗa sa a jikin mutum abinda ake ce masa lalas wasu na cewa sakiya ga irin wannan an yi masa har bakwai saboda ciwo ya yi ciwo lokacin a wannan lokacin sai yake gaya waɗanda suka zo gaishe shi yana cewa inna ashaban alladina halafu abokanmu waɗanda suka gabata mabawun da suka wuce walamtan tanqushum ad-dunya duniyan nan bata rage su da komai ba wa inna ma asabna malan lan lahu mawdi'an ma la najid lahu mawdi'an illa turab yace mun ku gashi nan mun samu duniyan nan har wani lokacin muka rasa inda zamu sa ta ma sai a gasa saboda mun samu dukiya ta yi yawa har mu rasa ma ina zamu sa ta sai mu sa ta cikin kasa yana nufin gine-gine daga mutum ya samu kudi ya rasa yana bai rufe ta gina bai na yi ina ma a ce khabbab ibn al ya ga abin da ake yau yace walaula annan nabiya sallallahu alaihi wasallama nahana an nad'u bil maut la da'utu bi yace ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu roƙon mutuwa ba la da'utu bihi da na roƙi mutuwa kaga lokacin ba wani tsananin wahala ya shiga ko damuwa ko miye ba amma yana ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana roƙon mutuwa ne kawai to haka wasu daga cikin malamai suke ganin kwata-kwata ba a roƙon mutuwa kowane irin abu an gane ko sai dai kawai ana roƙon shahada wannan ba su sabani a kai ba mutum yana roƙon Allah maɗaukaki a arzurta shi da yin shahada wannan hadisin za mu fahimci fa'idodi kamar haka fa'ida ta farko shine an kyamaci mutum ya burin mutuwa saboda wani ciwo ko wani tsanani da ya same shi abu na biyu idan ya zama ba makawa sai mutum ya roka to an masa sauki asali ba a so ka roka amma in ba makawa dole sai ka roƙi mutuwar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai abin da zaka ce Allahumma ahini in kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran ya Allah ka raya ni rayuwa ne ta huma alheri ka kashe ni idan mutuwar ne ta huma alheri dan in ka roƙi mutuwar baka san me zaka tara a sannan ba ta yi kana ganin ka mutu ka huta alhali ba hutawa kai ba mai wa hutawa aka yi da kai dama mutane kala biyu ne a yi. Mustara da mustarahun minhu akwai wanda shi ya huta in ya mutu Allah ka samu cikinsu. akwai wanda kuma in ya mutu an huta da shi ne dama ya damu mutane ya fitini mutane ne da rashin mai da lamari da Allah da rashin daukan kaddara shi ya sa aka hana a cikin roƙon mutuwa akwai jaza kuka kokawa da rashin haƙuri akan abin da Allah madaukake da jarabu mutum fa'ida ta hudu shine muka ce malamai sun yi saɓani idan har an ji tsoron fitina ne sun ya halatta a roƙi mutuwa ko bai halatta ba fa'ida ta biyar malamai ba su yi saɓani ba ya halatta a roƙi shahada mutum ya burin shahada babu ne. babu laifi idan mutum ya roƙi shahada a filin daga wannan an samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a kansa ne ma Allah maɗaukaki yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila daga cikin mu'minai akwai waɗanda suka gaskar suka yi Allah gaskiya cikin abin da suka yi masa alkawari sun yi gaskiya cikin alkawari wannan sa da yawa daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna burin su samu shahada a wajen yaki har ma annabi sallallahu alaihi wa alihi yana ba da irin irin fa'idar da shahidai suka gani na shahada da suka samu har suna burin ma ina ma a ce suna da rai dubu su yi shahada a sake dawo da su su sake wata shahadar kaga ai shahada suke da ko su yi shahadar su sake su sun samu shahadar ma suna ƙara burin shahada har yanzu Khalid ibn Walid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu irin burin da bai bai samu shahada har ta kai lokacin da zai rasu akan shimfidarsa yana kwance yana kuka yana cewa Khalid ya yanzu khalid ne bai mutu irin yadda raƙumi yake mutuwa ba a ce ba kashe shi aka yi ba irin gumurzun da ya shiga da ɗauki ba daɗin da aka yi da shi don ya samu shahada amma allah maɗaukaki bai ga dama ba ya ce shi ne zai raƙumi to duk wannan yana nuna cewa babu sabani wajen burin wato shahada an fahimta ko mafi munin abu shine neman mutuwa saboda bala'in rayuwa da kashi ciki Shi ne mafi bala'i domin rashin godiya wa Allah madaukakin sarki ne rashin daukan kaddara ne rashin hakuri ne akan jarrabawa da Allah madaukake wa mutum hakuri dole ne mutum ya dauki hakuri akan kaddarar da Allah madaukake jarrabe shi da ita domin yana daga cikin al-iman arkan kunan imani al iman bil qadar khairihi wa sharrihi idan har ka mika lamarin ka zuwa ga Allah madaukakin sarki to yaya har zaka yi burin mutuwa shi ya sa lokacin da ya zama dole sai kayi ba makawa sai manzan Allah ya gaya maka abin da ka faɗa wanda shi ma yana nuna komawa zuwa ga Allah ne Allahumma ahyini in kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li kaga mutun ya mika labarin zuwa ga Allah ya Allah ka raya ni in rayuwar ta huma alheri ya Allah ka kashe ni in mutuwar ce ta huma alheri Allah ka mana kyawun karshe وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه أه؟ أبو داود أبو داود نعم نعم شيني دوا دوا دوا ku أبو abarin أبو داود a nuska ta je rawahu tirmidhi aha aha mumtaz abu dawud a'a ka san fa ajere jere suke ake fadin su ba aha aha na nasa'i kenan abu dawud turmizi nasa'i kwarai kuwa ashabu kutubu kutubu sita dinnan ana faɗo su abin da ake so shi kamar isa jere in an ce ashabu kutubu sita sai ka ce bukhari muslim sai wa abu daud eh tarmizi sai na sai ibnu majah garshe an gane ko anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu daga ciki suka ce raƙul jabin gumin goshi ana nufin lokacin da za a karɓi ransa yana shan wahala wasu malamai haka suka fassara yana nuna nashba shi ma yana gumin goshi ballantana wannan zai'ati gharqa an gane ko akwai sabanin malamai akan ingancin wannan hadifin? amma dai da yawa daga cikin malamai a suna cewa hadisi ne hasan kamar inda alimamin imam tirmidhi da ya ruwaito shi yace hada hadithun hasan yace wannan hadisi ne wanda mai kyau amma dai akwai sabanin malamai akan shin qatada ibn da'ama ya ji hadisin abdullahi ibn buraida ko bai ji ba qatada ne ruwaito daga abdullahi ibn buraida akwai sabanin shin ya ji hadisin sa ko bai ji ba in bai ji ba hadisi ne munqati idan kuma ya ji hadisi ne mausuli to anan sabanin malaman yake idan mun fahimci ma'anar wannan hadisin ma'ana ta farko shine mumini yana haduwa da jarrabawai a rayuwarsa da haka ya mutu bi arqil jabin a cikin wahala a jarrabe shi da wannan a jarrabe shi da wannan wannan ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da wannan a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibina haka na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya amfalu fal-amfalu wadanda suka fi tsananin samun jarrabawa sune sune annabawa sannan wadanda suke bi musu sannan wannan wadanda suke bi musu wannan ya nuna cewa Allah madaukake yana jarraban mutane idan suna da imani to shi ake nufi a ma'ana ta farko almu'minu ya mutu bi arqil jabi a cikin bige-bige da wahalhalun rayuwa mu'mini yake rayuwa haka har ya mutu kuma ga Allah madaukakin sarki wasu kuma suka ce a lokacin mutuwa ake nufi ya mutu da arqil jabi yana mutuwa da gumin goshi in lokacin mutuwarsa yayi wato shi kansa duk da imaninsa amma yana dandana wato yana dandana wahalar mutuwa idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da zai mutu cikin sa yayi zafi ana shafa masa ruwa yana cewa inna fil mauti la sakarat yace haƙiƙa mutuwa akwai magagi haka manzo Allah yake fara inna fil mauti la sakarat Allah ka same kyakkyawan ƙarshe وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة حديث أبو سعيد الخدري da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda kala duka guda biyun suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce laqinu mautakum la ilaha illallah ku laƙana wa mamatanku la ilaha illallah rawahu muslim al muslim ya fitar da wannan hadisi wal arba'atu da malaman hadisin nan guda hudu wa da wake nan tunda na ga mantawa ake Abu Dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqinu mautakum a nan ba ana nufin matattu ba ana nufin waɗanda suka kusa mutuwa wanda ya mutu in ka laƙana masa abu ma zai yi ne ai ba zai yi ba da lakinu laƙinu mautakum ay lakinu man hadarul mauta ku laƙana waɗanda suka halarci mutuwa ko man hadarahu man hadarahumul wafa wanda mutuwa su kunga ayyun mutum a za a yi masa talqini cewa za a yi kace la ilaha illallah ko kuma za a yi ta la ilaha illallah ne a gaban sa har ya karba wasu suka ce laƙin talqin shine kace wane ci Allah ya bafansa Abu Talib qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah yace kace la ilaha illallah haka annabi yace masa kaga kace ya faɗa kuma munanan abokai da suka kewaye shi yana so ya faɗa amma miyagun abokai sai sai a saturku millata abdulmuttalib yanzu za ka bar addinin babanka Abdul abdulmuttalib ka koma wani addini kamar iyayenka iya jini iyayenka da kakanu karshe abin da ya faɗa ala lati abdul muttalib yace yana kan addinin abdul muttalib ya cika to kaga dai mahallu shahidi ne manzo Allah ya ce da shi kul kul ya am yace ba fa na kace haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan yaro dan yahudawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dubiya wajen sa zai duba shi bai da lafiya shi ma sai manzo Allah ya ga cewa wannan alamar mutuwa zai manzo Allah ya ce shi kullu la ilaha illallah kashi la ilaha illallah wannan yaro yana so ya fada matashi yana so ya fada yana kuma jin tsoron babansa sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli mahaifinsa sai mahaifin nasa ya ce a tsaye abal ƙasim ya ce yi biyayya wa ban ƙasim yana faɗa masa haka kuma sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shikenan kuma ya rasu sai ce alhamdulillahi allazi an kaza an kaza an kazahu bi min Allah yace yabo ya tabbata ga Allah madaukaki wanda ya tsamar da shi sababi na ya tsamar da shi daga wuta saboda saman nan da ya faɗa kawai shikenan ya hai yanzu mu ne a tsammani amma shi ya tun tunda manzan Allah ya ce an alladhi hu bi minan nari gasan san ya hai ruwan nari na ce ya hai ai ya hai ko to shine waɗannan malaman suka ce cewa ake kace shine kuma anan talƙini ma a larabci wasu kuma malaman suna ganin cewa shi talqini ba fa sai ka cewa ne ce ba dan kana faɗa a gaban sa ma talqini su kuma suna ganin akwai hadari ka ce masa ya ce saboda akwai yiwuwan ya ce ba zan ce ba da Allah ya haɗu da magagin ciwo a ce ka ce la'ila ya ce kai ba zan faɗaɗin ba suna ganin kuma ya yi su'ul ka ce masu ke gani a ce ka ce la ilaha illallah kuma sai ka ce kai ba zan ce din baka mutu suna ganin kai su khatima haka suke gani to amma matukar yana da imani in dai tsananin ciwo ne yasa ya fita a cikin hayyacinsa dan ya ce ba zan ce ba sai ta warware masa la ilaha illallah da yadda da ita za ta warware masa an fahimta ko amma yayin malamai sun tuba akan cewa za a rinka faɗa ne bi lutfin za a rinka zan fada ki rinka fada inda kin fada ba za ki shiga wuta ba kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna wanda karshen maganarsa ta zama la ilaha illa allah zai shiga aljanna Allah ka sa karshen kalmar mu lokacin da mu bar wannan duniya da zama la ilaha illa allah wannan hadisi yana karantar da mu muhimmancin lakkana wa mamaci la ilaha illallah shi yasa kuma ake so lokacin da mutum ya aka ga alamun mutuwa a kawo mutanen kirki kusa da shi mutanen kirki su ne za su gane me ya kamata ba masa in ba mutanen kirki ba ne za su tuno masu ne za su tuno ba in gawa sai su koma ta jefa suna taɗin hulun duniya su junan jinsu kawai an gane ko wannan talqinin babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ana so alƙa na musu la ilaha illallah in an ga alamun mutuwa tare da shi musulmi a ce da shi qul la ilaha illallah wanda ba musulmi ma a ce da shi qul la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah cika da ita shikenan ya hai sawan musulmi ne ko ba musulmi in musulmi ne dama shikenan ya ƙara imani akan musuluncinsa in ko ba musulmi bane shikenan ya zama musulmi yana cewa la ilaha illallah shikenan ya ji bonus ko ai kowa ma bonus din yake ci kowa ma bonus din yake ci ko sai dai ko bonus din sai fi yawa amma dukkan mu gaba da yan ba dan bonus din da muke samu daga Allah ba ai ba za mu yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba wani ɗayan ku da zai shiga aljanna da aikinsa ba wani mutum wanda aikinsa zai shiga aljanna da shi aljanna sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullah yace hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai in Allah madaukaki ya lullube ni da falalarsa da rahmarsa amma in ka samu falalar Allah da rahmar Allah ba shine bonus din ko to duk aikin ka ba zai kai ka aljanna ba وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن هبان حديث معقل بن يسار الله يكرمه مسيدا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله يجي اقرأوا على موتاكم كرنتا وممتنكم ياسين سورة ياسين والقرآن الحكيم rawahu abu dawud wa an-nasa'i al-imam abu dawud da imam an-nasa'i suka fitar da wannan hadisi wa sahahu bi hibban ibn hibban kuma ya inganta shi sai da duk da ingantawa da ibn hibban yayi hadisin bai inganta ba kun san ibn hibban yana da wata wata dabi'a duk inda ake kirga malamai na hadisi masu tsanani zaka ga sunansa da inda ake kirga malaman hadisi kuma masu sakaci zaka ga sunansa a ciki duka biyu ya hada su ba guda biyu tsanani da sakaci yana da tsanani idan ya sanka in ya sanka yana da tsanani kafin ya ce wa fika ne in ya sanka kafin ya ce kai amintacce ne ana karɓar magana ka yana da tsanani yana cikin masu tsanani amma shi kuma kayan da duk wanda bai sani ba kawai asali ya ce asali musulmi kawai mutumin kirki ne duk wanda bai sani ba ko a karɓi maganarsa da haka yake tawfiqul majahil majahul ne a wajen malamai amma zai ce maka tunda majahul tunda ba a san wani mummuna abu akan sa ba sai ya ce maka fiqatun fika ne tunda bai san wani aibi akan sa ba kun fahimci maganar ko <coughs> wa za ga ta hadisi sahihi ne amma akwai majahuli a ciki da haka a wajen malaman hadisi ma in suka ce lami wasiqu illa ibn hibban cikin malaman hadisi ba wanda ya ce ana karban maganar sai ibn hibbana kadai to suka ne akan wannan mutumin an fahimta ko da haka malaman hadisi suka rauna wannan hadisin al-imam ad-darqutni rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala ya rauna wannan hadisi ya ce hadisi ne da'iful isnad majhul al-matan wala yasihu fil bab fil bab shay'un haka addar ce. yace yace wannan hadisi ne mai raunin isnadi kuma majhul matanin sa ma majhuli ne wala yasihu al-bad hadisi ne kai babu wani hadisin da mu ashe sababin da ke sa a ga idan mutum abu buɗe saboda lokaci ana yin adadi ana yin sama da shi lokacin da aka kama shi sai mutum ya rinka kallon da shi ne idan mutum zama a buɗe sannan wani hadisi yana nuna mana annabi alaihi salatu wasalam shine idan ya mutu idan ga mutum ya mutu idan sa a buɗe a rufe masa idan tun bai mai ba tun bai san dare ba tun yana da laushi sai a ja fatar idan a rufe dan ya san dare a haka to ba zai ruhu ba kuma sai ya zama abin tsoro amma sai a ja idan sai a rufe sannan wannan hadisin har yanzu yana nuna mana ashi, ihu da kururuwa da kiran miyagun kalmomi lokacin da aka yi mutuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana musulunci ba ya so a dauri a yi haƙuri a sabru a za'u ilaihi ruja'u ka yi haƙuri ya maka alheri kuma in ka ƙin ma dai haƙurin da ya dole haƙurin za ka yi ko ko wani abin da zaka yi ba gurin ba ko ka hakuri ne ko ka hakura kai hakuri ka samu lada ko kuma ka hakura hakuran dole da babu lada kansa wannan hadisin yana karantar da mu ba a san mutum ya mummuna addu'a wa kansa mata da yara da har ma wasu manya maza za ka ji mutum yana addu'a mummuna wa kansa wai in ba ka za ba Allah ya tsine masa Allah ya shauka wannan kalma mummunan kalma ce tana da yawa a wajen mata in ba za din nan ba Allah ya tsine masa haka da ya faɗa wa kai tsine wa kansa manzon Allah ya ce innal mala'ikata tu'minu ala ma taquluna mala'iku suna cewa amin akan abin da kuke faɗa ka ce Allah ya tsine maka kai kake tsine wa kanka mala'ika ya ce maka amin kuma sau da yawa za ka ce in ba kai kaza ɗin ba Allah shi ne baka kuma ka zo ba kai kaza ɗin ba ko in ba haka bane kaza ɗin kuma ba baka sani ba kuma hakan bane ko mala'iku sun ce amin wannan hadisin yana nuna mana falalar Abu Salama domin manzon Allah ya ce Allahumma ighfir li Abi Salama Allah ka gafarta Abu Salama Allah ya gafarta masa ko bai gafarta masa ba ya gafarta masa Abu Salama ya hai ko iya wannan wallahi ya ishe shi duk wanda manzon Allah ya ce Allahumma ighfir li fulan ya faɗi sunan sa ai magana ta kare sannan manzon Allah ya kara da warfa darajatuhu Allah ka ka darajarsa ba iya gafarta masa ba kadai Allah ka ɗaukaka darajarsa fil mahdiyina cikin bayan ka shiryayyu ko masu shiryarwa sannan manzon Allah ya ƙara addu'an wafsah lahu fi qabri Allah ka buɗa masa kabarin sa ashe na daga cikin addu'a da ake mamaci bayan an masa addu'ar gafara a annabi Allah madaukake ya lawata masa kabarin sa wa nawwir lahu fihi Allah ka haskaka masa shi wa khlifhu fi aqibihi sannan yace ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka zamo wato ka kalifantar fi aqbihi a cikin zurriyarsa ka zama khalifa mai kiyayewa zurriyarsa bayan rasuwarsa wato Allah karka tozarta zurriyarsa kenan manzo Allah yana addu'a Allah ta tozarta zuriyar Abu Salama radiyallahu anhu وعن عائشة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرج حبرة متفق عليه حديث أن لا إن شاء الله كارمة يدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى من ذن الله عليه الصلاة والسلام حين توفي لو كتن دع النبي يا رسول يبقى سيين ذلك إلهم أن هديثا ba su cewa annabi bai rasul nan ba ko sun zo wannan hadisin ya zasu yi kaga da Aisha ita mijinta ne ko tace ina tuwfiya lokacin da annabi ya rasu kuma ka ce annabi ya rasu ba kuma za karanta hadisin bal ma ayoyin alqur'ani za karanta innaka mayitun wa innahum mayitun wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalidun kullu nafsin za'iqatul maut inda ka yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba Allah bane to ka san dai mutum don kullu man alaiha fani san wace irin mukabara wuce wannan kin gaskiya kuma wai hakan ana ganin girmama annabi ne alhali ana ƙaryata abin da manzon Allah zo da shi ne dan kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba to ka fa ƙaryata alqur'ani ne dan alkur'ani hannasa da ta zai rasu kuma mutum ya je madina kuma ke zai ce kabarin annabi halin zuka da rawar ce kenan da ransa aka ji aka tauna ne aka binne shi Allah ya sauka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sujjiya sai aka rufe shi bi burdin hadaratin da wani mayafi hadara wanda yake mai zane-zane aka rufe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato farkon rasuwar annabi alaihi salatu wasalam kafin a zo a yi masa a likafani kafin a zo a shirya shi alaihi salatu wasalam to a lullube shi da wani mayafi wanda mayafin yana da zane-zane a jikinsa shine hagara amma mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu likafanin da aka yi masa fari ne bidun su'uliyya fari kal aka yi masa likafani da shi alaihi salatu wassalam wannan mayafi na Abdurrahman ibn Abi Bakr ne mayafin abdurrahman ibn abi bakr abdullahi ibn abi bakr kai abdullahi dan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala mayakin sa ne aka lalle. shi wanda yake nuna ana so lokacin da mamaci ya rasu bayan an rufe idan nasa to ba a so a bar shi haka a bude kowa ya ta ganin sa kafin a shirya shi a'a a nemo na mayafi a rufe shi da shi kafin a zo a shirya shi an fahimta ko to shine aka dauki wannan mayafi na Abdullahi dan Abubakar aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shi Abdullahi Abubakar ya so a ce wannan mayafin nasa da shi za a yi wa manzon Allah likafani amma ba da shi aka yi masa ba har ma yaji ba ya son mayafin yace yana ganin wannan mayafin da Allah ya yarda da wannan mayafin da an yi likafari wa annabi da shi tun da ka gaba ya likafari wa annabi ba Allah bai yarda da shi bane da haka shi ma ya sai da shi ya sadaka da kudu yana tunanin da ko zai bar shi ne shi a masa da sai ce kai tun da kaga Allah bai yarda bai bari an yi wa annabinsa ni da shi ba aka cire shi kuma alhali da shi aka fara rufe shi da shi amma aka cire aka kawo wasu guda uku aka sa ya ce to yana ganin Allah bai yarda da shi bane da shi ba za a yi masa likafani da shi ba karshe ma sai da shi ya kashe yayi sadaka da kudu an gane ko abin nufi dai wannan hadisin yana karantar da mu lokacin da mutum ya mutu to ana so kuma a dauki wani mayafi a rufe shi da shi ko wani zani kafin a zo a shirya shi kar a bar shi a bude kowa shigo ya gani wanda yake son ganin sa a lallabe babu laifi ya zo ya daga kansa ya buɗe, fiskar ya gani kamar da zamu gani a gaba Wa Anha radiyallahu anha, أن أبا Ababakar الصديق radiyallahu anhu, عنه رواه bukhari har yanzu an ha daga na Aisha Allah ƙara masa yadda anna Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abubakar Allah ƙara masa yadda qabbala nabiyu nabiy nabiya sallallahu alaihi wa sallama ya sumbanci annabi ba ba'da mautihi bayan rasuwar annabi ya zama qabbala an-nabiy kenan ya zama annabi maf'ulun bihi masub ya zama ce sayyidina Abubakar ya sumbanci annabi ba da mautihi bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka rufe annabi alaihi salatu da wannan mayafin na Abdullahi dan Abubakar aka je aka gaya wa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala hu manzan Allah ya rasu lokacin sahabbai da yawa sun rikice sun rasu ne za a yi amma Allah madaukake kawo nutsuwa sayyidina Abubakar dan ya nuna fice fitansa a cikin mutane da cancansansa da ya zama kalifan annabi alaihi salatu wasallam mutane sun rude amma shi bai rude ba sai na umar ya zara ta ya ce duk wanda ya sake cewa annabi ya rasu zai sare masa kai sai na ali ya zauna yana ta shaɓa kuka ya rasa mai zai sai na usman ya yi shiru ya kasa magana sai ga sai na Abokan radiyallahu ta'ala an gaya masa yana zuwa yana wani gidansa ya fito yana zuwa bai zo bai kula kowa ba biya wuce mutane ya shige ciki dama dakin yarsa ne dakin Aisha manzon Allah ya rasu da haka ya wuce dakin nana Aisha radiyallahu anha manzon Allah ya rufe da wannan mayafin shine sai ya bude fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qabbalahu sai sunbanci annabi yace duk tahayyan wa mayitan yace ka ji dadin ka lokacin da kake raye da bayan mutuwarka yace wallahi mutuwa daidai da ake yi ka ɗanɗana ta amma bayan ita ba wani sauran wahala kuma shi kenan sai ya rufe shi ya fito waje da mutane suna wajen sai na abubakar sai da sai na umar sun yi cako cako shi ku ya ce kar wanda ya sake cewa manzon Allah ya rasu to kaga ai ba san me za a yi ba kenan sai na abubakar radiyallahu ta'ala yana zuwa duk sai aka dare a gaban sayyidina Umar aka koma wajen sayyidina Abubakar duk wannan yana nuna cewa cancantar sayyidina Abubakar da shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna maka bayan Abubakar cewa dan lokacin da Abubakar baya nan wajen wa aka je wajen Umar Abubakar yana zuwa sai aka dare a wajen Abubakar aka koma wajen aka dare wajen Umar aka koma wajen Abubakar shi ko yana zuwa sai hudu ba wa mutane yace man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin yace duk wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake bauta to yau annabi muhammad ya rasul amma wanda Allah yake bautawa ai shi Allah rayayi ne baya mutuwa sai ya ja ayar alqur'ani da Allah ya ce ma muhammadun illa rasulun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ba ce manzo ba Allah bane shi manzo ne kad khalal min qablihi ar-rusulu kafin shi manzanni da yawa sun wuce afa in mata shin in ya rasu au kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku koma da bayani ku bar addini wa man yanqalib ala akbahi duk wanda ya koma da baya bar addini falan yadurra Allah shay'an ba ka zai cutar da Allah da komai ba wa zillahu shakirina kuma Allah zai saka wa masu godiya inna umar yace wallahi sai dai karanta ayan nan sai nace ah, wannan aya ba shi da ba tana na Qur'ani ko sai kika ji kamar lokacin aka saukar da ita gashi ta magance matsalar da suke ciki kuma sun san ayar amma saboda damuwa sun manta wasu har suna cewa ya tafi ne zai gana da Allah ya dawo kamar yadda annabi Musa ya tafi ganawa da Allah to lokacin ne sai da auka radiyallahu ta'ala ya sumbanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna halacci halarcin a buɗe fiskar mamacin bayan an rufe shi da mayafi kafin a shirya shi sannan abu na biyu yake nuna halarcin a sumbanci mamaci kafin cewa kai ka samu mata wani ta mutu ka je ka sumbance ta ba ba abin da ya haɗa ka da matar wani an fahimta ko mace ko ta mutu in ba muharramar ka bace ya halatta ka je ka sumbance ta an fahimta ko amma namiji ne ɗan wanka ƙaninka wanka irin sumbanta ta tausayi ka sumbanci goshinka ko ko kuncinsa babu ne an fahimta ko to sai mu tsaya anan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana muna yin ta'aziyya wa Alhaji Baba ciyaman kwamitin masallacin Bilal ibn Rabah wannan masallaci na rasuwar Essa da ta rasu jiya da magaruba muna roƙon Allah madaukake jikanta Allah gafarta mata Allah sa aljanna ce makoma Allah ba mu hakurin rashin ta baki daya jinyar da ta fama da shi Allah sa fara ce wahalhalun da suka ta yi iyaye da 'yan uwa akan jinyar ta muna roƙon Allah wadda kuke sanya a cikin mizanin sana ayyukan lada wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa baraka.